uh, <laughs> pioneers afuwan sidarius bayani na na rikicin kuɗi na uku sau uku na ɗauko bayani kuma time ɗin is against me ban samu na kai ƙarshe ba so ana integrating pi network na botting of price Uh, uh, button of price da pai zai zo da shi kamar yadda kuka sani dama an faɗa muku cewa pi shi mutane ne za su yi mishi farashi saboda ba abu bane wanda za a dinga yi mishi manipulation on market abu ne wanda zai kasance ni da ne mainin ɗin kayana ni ne na san darajar shi ni ne zan yi mushi farashi da talk ya zo za a zo in close mannet tarko ne wallahi sai suka ce mana pi is what and what we make it what menene pi is what and what we make it what ba what na what ba ne what ne na w o r t h you are worthy enough daraja and suka ce maka still we are building utilities utilities in order to create value for the pi network they are creating utilities in order to build value what kind of utilities are they building in order to build value for the pi network suna building utilities ne saboda suna so yayi daraja for good five years jama'a ba ka da matsala a jami'a ba a strike ba ba ka samu matsala na rashin lafiya ka yi misin semester ba shekara hudu ne kake yin service na biyar ka gama digiri wani abu ne wanda ake gina shi a tsawon shekara biyar and kana expecting is going to come with a less value my brother open your eyes shine am well well nothing do you your fine kudi no play with them shi yasa suka fito da abubuwan da suke so su mu'amalance shi ta inda za su gana maka azaba yanzu KYC issues na wanda suka ba da deadline ba gana azaba ba ne duk yadda ka kai kayi mining din pirate ɗinka na tsawon shekaru har in baka yi KYC baka cika musu ka'idoji ba lokacin ka yi kure, gana azaba ne sai suka kira wannan maganan da deadline duk lokacin da ka ga an sa deadline na abu in aka zo gurin ba za a ɗaga maka ƙafa ko a kalle ka da cewa za ka gyara ba fai fai fai bye bye it has gone and there is no how you think is going to be retrieved for you in order to solve your problem no matter how slight or little it is ba ta inda za a baka dama ka gyara duk kankantan shi har in wannan deadline din ya cika bai kamata mu ja baki mu yi shiru ba 'yan uwanmu Sidariya's pioneers 'yan uwanmu mutane talakawa na arewa mun tsaya tukuru muka yi mining wasu sun gaji sun bari ku dawo wasu sun manta da passphrase ɗinsu sun gaji wajen neman passports ɗin ku yi haƙuri ku ci gaba da nema kar ku damu in ka zo za ka nemi passports ɗin ka yi addu'a duk taɓawa ka haɗa da bismillah ka yaƙini da Allah a wannan lokacin in Allah ya da ƙarfin Allah wallahi za ka ga walad ɗin ya zo ni na gwada haka ne a kan walat ɗin ƙanina na gwada kuma allah ya karɓa ya yi so ku yi allah zai yi duk yadda suke so su yi manipulating ɗin mu mu yi ƙoƙari mu kiyaye dokokinsu saboda bai da yafiya ba zai yafe maka ba wallahi wanda zai kwashe maka fai da baka yi transaction ba wanda zai kwashi zai rufe maka fine da baka yi making mishi wani violating na rules ɗin shi ba kawai dan baka samu daman yin KYC ba ko kayan making mistake shine kake tunani zai ɗaga maka kafa in ka taka mishi doka ya kamata mu kulle ido mu rufe maybe akwai yana a ciki zai fita kowa da salon kiɗan shi duk wanda ya kaɗa garaya wani za ka ga kuntigi yake kaɗa in mutum yana da molo wani zaka ga kotso ne akwai wanda kalangu ne wani ma kiɗan bishi yake yi amma fakar kar ka manta kowanne da kirari kowanne da rawansa saboda bayan da za a yi ana kiɗan maharba ka ga mai karan farauta ya shigo ciki wannan ba fagen shi ba ne wanzami da makeri akwai wasa a tsakaninsu amma kar ta san kar ne kowa ya san kowa ƙasar hausa ƙasa ce wacce take da adalci take da mutunci take da ilimi bai kamata mu zo mu zauna mu zira ma mu ido kamar yadda ake zira ma 'yan uwanmu da mu ido akan sun aikata abu ba. haka ƙasar hausa suka zara ido suka rufe suka zira mai yalo da yarinya ta biyo shi daga bayarsa ta ce tana son shi za ta musulunta za ta aure shi mota nawa suka turo da lauyoyi waɗancan maƙotan? aka zo har kano aka yi ma yaron shari'a gari na bayan allah aka yi ci mishi mutunci aka ɗauke shi aka kai shi prison ba wanda ya iya tsaya mishi domin ya kalle shi yara sun fito za su yi zanga-zanga saboda yanayin kuncin rayuwar da suke samu wallahi tallahi ana cikin kuncin rayuwa aka kama su aka kai su police station sohore wanda ya dinga faɗa da mulkin buhari a wannan lokacin har ya gudu ya bar najeriya shine ya turo lauyoyi da su zo su belin yaran da suke kano 'ya'yanku ne ina mutanen da suke wannan garin dangwata dan ne ubanmu ne wanmu ne yayanmu ne gabaki ɗaya gina refinery saboda makirci irin na wannan ƙasan saboda toshewan kan mutanen da suke arewacin najeriya ba ma waɗanda suke yi mashi addu'a allah ya sa wannan bawa nashi da yake arewa ya ci gaba wannan refinery da yake ƙoƙari ya gina don ya kawo ma mutane sauƙin rayuwa mun fi kowa yawa kaga dole ababen yawa su mana yawa amma yau wani hali muka tsinkace duk faɗin arewacin najeriya refinery ɗaya ce ita ce ta kaduna sai depot depot da aka buga muku buhari ya tashi daga nan najeriya ya je ya haƙo ya nuna sainin akwai mai a bauchi ɗan arewa ne ya fito yake cewa kan famfo ne yau an gina refineries ɗin dangote ya fara refining mai ɗan arewa ne ya fito yake cewa ai da ake refinerin a refineries gwati ba mai bane mai kyau mai ne gurɓatacce sanatoci suka tashi kafin su je suka tsaya suka siya mai a wani gidan mai suka shiga suka je suka auna aka tabbatar musu da man ma da dangwatan yake refining ya fi wanda suka siya kyau da gyara injinan mota Wa ya faɗi wannan magana waye ce man dangwata bai da kyau waye ya zo yake mushi manaƙisa wane ne ya rubuta ya ce ai najeriya ta sa hannun jari na 20% 'yan arewa ne da wani irin rayuwa za mu kalli kanmu haka za mu tsaya muna zira ido haka za mu zauna muna tunanin wai wasu suna cutar mu bayan mu ne muke cutar da kanmu in za mu dawo mu faɗa ma juna gaskiya a dawo a faɗi gaskiya ba abu bane wani ɓoye is open Yana yawan faɗa muku da duk ranar da hulan mai gari ta ɓace sai na ga wanda zai yi dillanci a wannan rana sai na gani bayan da za a yi irin waɗannan abubuwan suna faruwa bayan da za a yi mun tara kanmu a space da muke waye duk wanda ya shigo cikin space ɗin nan ko bai da ilimi na zamani ya kamata ya goge da wasu abubuwa ɗan ilimi ba ƙarya ba ne duk abin da ka gani na ilimi to haki ne na ilimi ka faɗe shi amma abin da baka gani na ilimi ba in an maka tambaya a kan shi sai ka ce to ilimi kogi ne what you know is just a drop of water what you don't know is an ocean that is how life is to be but amma fa duk wanda yake bauta ma iyayen giji guda biyu wallahi sai ya yi ɗaya ƙarya kuma angulu ba ta da aboki da ya fiye mata kowa a duniya in ba mushen jaki ba ya kamata mu dinga fahimtar wannan maganganun ai da kaji ji an ce kukan kurciya jawabi ne me maganar ta ƙarashe daga ƙarshe mai hankali ne zai gane amma in kai suwawa ne bayan da za a yi ka gane saboda baka bambanta wutar ƙashi da wutar buntu amma in ka sa ƙafa ne za ka gane ya abin yake duniya tana da dalla-dalla komai da ka ganshi a rayuwar nan a bayyana yake ba wani abu a ɓoye sai dai in kai ka kulla kanka saboda najeriya ta fi ƙarfin adirkan ɗakinku najeriya ta fi ƙarfin ƙofar layinku kai duniya ta wuce jiharku so amma haƙƙi ne ka buɗe ƙwaƙwalwarka ka fahimci ilimin sai ka sa ka ɗauko ai rashin matankaɗi ne yake sa a yi bakace da faranti a gida ka san dalili saboda komai da mazauninsa in ba a bariki ba ina ne kaga inda ake dama fara a leda saboda alalen gwangwani ce Allah ya datar da mu amma muna da aiki cikuru wanda ya kamata mu gyara mu zo mu faɗa ma juna gaskiya yanda za ka kunna wutan kendir bai da wahala in ka fahimci kalmar da zaran ka kyassa a shana kyandir ɗin zai kama fa haka ne to amma kuma ya za a ka riƙe kendir ɗin ya za a ka nemo kendir ɗin don ka haska waɗannan mutanen to amma fa ka sani duk wanda ya kasance kendir ne zai haska wasu shi yana ƙona kansa to mafi yawanci za ka ga cewa kuma malami ne na makaranta ya ilimantar da ɗalibai su arziki su tafi su bar shi kar ya ji ya damu a ransa kada ya ji wani abu na fushi Allah ya tanadan masa ladansa saboda ya ilmantar da ahali duk abin da ka sani yana faruwa a duniya wallahi yana da lokacin karewa mutanen da suke duniya mutum biliyan takwas ne in ka ba ma mutanen duniya shekara ɗari sama da mutum biliyan bakwai da wasu ɗigoguwa da an shafe tarihinsu ba su a doron ƙasan duka mun tartaka mun tafi ba wani wanda zai rage nan da shekara ɗari saurin me kake yi rikicin me kake a kan kuɗi menene yake damunka hasadan me kake yi rashin mutunci ne me kake danna haki ne me kake yi shekara ɗari kawai sama da mutum biliyan bakwai za a wayi gari ba sa duniya Za ka je gurin waye za ka je wajen ubangiji ta'ala wanda zai kasance ba wani wanda zai yanke hukunci a wannan ranar sai shi waɗanda suka tsaya da tsayin daka suka faɗa gaskiya waɗanda suka so junansu waɗanda suka yi taimakekeniya suka taimaki marayu waɗanda suka faɗa ma al'umma gaskiya su kuma wannan ranar annabi muhammad farin jakada sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da al'umman shi to amma mun tsaya muna ta ɓoyewa muna nugu-nugu saboda in jifa ya wuce kanka sai aka ce ya faɗa kan kowa a'a ni na tabbatar da cewa in dai a sai fai ne wai don na tara ba ni da shi da yawa wallahi ban siya ba kuma wanda nake da shi alhamdulillah ina yi ma Allah godiya in dai dan dokansu ne su ce suna so su kama ni da wani laifi wallahi ban aikata ba sai dai jarabawa kuma ta rayuwa wannan na yadda da ita za ta yi afkawa kaina wannan na yadda in kana tunanin sidira ne ban tara da yawa ba kwarai da gaske kuma wallahi ban siya ba kuma ina da halin da zan siya sidiran da ake siyarwa ɗari amma wallahi ba na iya siya duka waɗanda suke mu'amala da ni ka tuntuɓe su ga laji m3 na ga shi nan menene irin wannan rayuwar baka soma kanka abinda kake soma ɗan uwanka ba ba zai yiwu ba fa ai duk yadda ya kasance mutane suna so su aikata abubuwa na gari yana da kyau su fahimtar da ahalinsu shirin abin saboda su kiyaye kada su fada wannan komar abin yana da kyau ka fahimci cewa duk yadda zazzagawa suka ƙure a wajen ɗora tukunyan fati to ba sa amfani da tsintsiya wajen juya shi ba za su yi haka ba amma in kana son dambanka ya yi daɗi to ka nemi madambaci fa in ba haka ba ka dafa shi da ruwa kamar yadda matan zamanin nan suke yi sai ka ga dambun yana dunkulewa akwai rashin sanin makaman aiki integration na button ɗin da ake yi na pi kamar yadda kuka sani akan global consensus na faɗa mana cewa an ba mu dama ne mu yi mishi farashi to mun yi sai muka bi muka ga cewa to na farashi za a mai to yanzu a cikin wannan integration ɗin da ake fitarwa na code an yi creating mene sai aka yi mashi creating button sai aka ce the global consensus voting site on the pi value of 314,159 has been created has been what created voting on transaction menene aka fi transaction din shi ya fi yawa farashin da yake tafiya da shi wanda algorithm system zai yi calculating ya duba ya ga with the record shine Mrs. Dorius ta ce akalla suna da 1 million transaction. More than 1 million transaction and from now to December da akalla za a samu 2 million transaction na GCV. Waɗancan mutanen fa suna amfani da kuɗinsu ne suna financing already su siya kaya su yi bidiyo su haɗa seminar. Mutane su zo su siya kuma su tura ma duniya suna making transaction da 0.000314 0.00033 a haka suke transaction amma muna nan muna tura transaction sama da dubu ɗari biyar ɗari uku a abin da kake tunani in kayi yi mining ɗin shi a shekara hudu ko uku kana da referral za ka samu dubu uku ne ko dubu hudu ko dubu biyar ya danganta da constant mining site ɗinka da kake da shi amma ka je ka duba transferable balance ɗinka zai yi wahala in ya kai dubu ɗaya sannan a wannan dubu ɗayan za ka kulle sannan wancan dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu da ɗari biyar da ya rage sai kasance wanda kai inviting referrals ɗinka sun yi KYC sai ya kasance sun yi fasin dokokinsu sai ya kasance sun yi align with their policy sannan za a yi calculation in second migration sannan a baka yaushe za a yi second migration ba wanda ya sai ya faɗa maka rana ko lokaci babu shi yanzu in ka je ka duba za ka ga a fai kama ma wai akwai acknowledgement na deadline ɗin da za ka danna kafin ma ka fara mining kuntuna takardar da na karanta shi eh, last two weeks nake ce muku sun ce watan da za a shiga ba wata ba ne na kirgen time kawai wata ne na mene na cika aiki da alkawura amma fa ku sani dukkan wanda ya align with their policies abinda suka faɗa kenan kuma ya yi haƙuri da yanda yanda ya daɗe abin bai zo gare shi ba ya ba su a kan ƙarfin network ɗinsu saboda suna alfahari da community na pioneers ɗinsu so ya zama wajibi su taya shi murna takaddan tana nan amma wannan watan da za a shiga ba wata bane na kirgi ko countdown ko deadline a'a wata ne kawai na cika aiki abinda suka faɗa sai in ga wannan takardan sai in tsallake wallahi ya kamata mu dakata a haka mu kiyaye a haka duk da na san cewa mu ba mu ɗauki doka a bakin komai ba ko ta waye za mu taka ta amma ya kamata mu kalli daga inda muka fito daga inda muka fito a ina muka tsaya yanzu ina za mu je don Allah yanzu ina za mu je rayuwa tana ɗaukan haƙuri sannan dukkan wanda ya aikata haƙuri yana muri rayuwar shi cikin daɗi sannan yana samun natsuwa a ruhinsa deadline to migrate your pile wannan sai suka ba shi kwana 300 sorry kwana 184 mutane na yawan tambaya na kwana 184 na faɗa mana a suka na a baya cewa kwana 184 shine yake ɗaukan wata shida daga nan zuwa disamba ka yi kyc ka yi checklisting confirming ka yi lookup duration ka yi verify na phone number haka ne to za ka ga wannan KYC din saboda kana tentative can ƙasa saboda in ka ga green din nan in ka ga eh, yellow din nan kana kan tentative ne sai suka ce suna tabbatar maka da cewa ɗinka zai shiga wallet ɗinka a waɗannan kwanakin so ni kuma da na gana 92 days so e eh, kai ba su baka KYC ba ne dan uwa sai lokaci ya tsayar da kai so duk daga ranar da suka baka shi lokaci zai tafi yadda kai saboda lokacin zai fara kirga a kanka so ba na son yan uwanmu mu shiga uku ya kamata mu yi haƙuri ku zo ku yi haƙuri ku faɗa ma mutane ku share wannan abubuwan da suke faruwa saboda waɗanda suke bacci su farka akwai abu da yawa a ƙarƙashinsa your timer is lokacin ka a tsaye yake due to the queue for migration saboda yanayin layi da aka samu na jama'a tukuru don tura musu salallansu cikin asusunsu for that timer will be differentiated between you in action sannan former timer ɗin zai zama ya bambanta saboda ƙarancin shiga ka duba in action in action and system block sannan kuma da yanayin conjection ɗin system ɗin da aka samu in ya kasance ba ka hawa su timer zai tsaya in kuma system conjection ne to shi ma ka samu blockage irin algorithm system ɗin su bai sauri to shi ma za a iya samun wannan tsayawar the only system block will be we will pause the timer kawai shi kadai zai yi postin timers din saboda matsalar daga gare su ne ba daga kai ba ne amma ya kasance matsalar daga kai ne to system din ba zai yi postin ɗinka ba za ka ci gaba da kirgan kwanaki mai jan ido shine deadline na red zone sai suka ce maka acknowledge ka jifa you must acknowledge that wannan kafin kai mining sai ka danna shi yanzu don allah ya kamata mu yi shiru don allah a bai kamata ya kamata a faɗa mu kiyaye mu kiyaye shine gaskiya allah ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi ta tasarrufi da shi waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka gare mu da lafiya amin ya hayu ya kayyum dan uwanku ne a da yaushe ku a kullum abubakar sadiq